Jama'a tare da sallama barkanmu da warhaka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya fm ko kuma kai tsaye a mu ta shafinmu na facebook live ta yanar gizo kuma ana iya samun mu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaje sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau talata takwas ga watan Nuwambar shekarar 2016 ana aiwatar da zaben shugaban kasar Amurka tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton. Shin wane ne Donald da, na jam'iyyar Republican? An haife shi a birnin New York a wata unguwa da ake kira Queens. Donald Trump ya girma cikin unguwar masu hannu da shuni da ake kira Jamaica Estate, kuma shi ne na hudu a cikin 'ya'ya biyar na wurin mahaifinsa. Mahaifinsa Fred Trump mai sana'ar gine-gine ne. ita kuma jam'iyyar democrat ta tsayar da 'yar takararta a matsayin hillary clinton wacce aka haifa a wajen birnin chicago wacce kuma mahaifanta masu matsakaicin hali ne ya ce ga wani dan gane kashirin jam'iyyar republican ta ce ta shiga siyasa ne saboda mahaifiyarta wacce take jam'iyyar democrat hillary ta fara siyasar ta ne daga jam'iyyar republican a lokacin tana yar matashiya ta halarci kwalejin wesley ne inda aka rika damawa da ita a fagen siyasar ɗalibai kuma tafe da amsar tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in bari mu fara da jin shin wane ne Donald Trump na jam'iyyar Democrat ne Mahmud Lalo gareka. a daidai wani lokaci na zaben amurka babu wanda ya ba jama'a mamaki kamar donald trump an haife shi a birnin new york a wata unguwa da ake kira queens donald trump ya girma cikin unguwar masu hannu da shuni da ake kira jamaica estate kuma shi ne na hudu a cikin 'ya'ya biyar na wurin mahaifinsa mahaifinsa fred trump mai sana'ar gine-gine ne A shekarar 1968 ne Donald Trump ya kammala karatu a babban makarantar horas da harkokin kasuwanci yayin da mahaifinsa ke ci gaba da gudanar da harkokin gine-gine a unguwar Queens da Brooklyn. Donald Trump ya mayar da hankalinsa ne a ƙetaren rafin da ke gabashin birnin. akwai matukar wahalar gudanar da ayyuka a ƙetaren gadar yankin manhattan sakamakon yawan tashe-tashen hankula da ke wurin amma donald trump ya yi ƙoƙarin fara kasuwanci wanda da taimakon mahaifinsa ya zuba jari a kamfaninsa da zunzulutun kuɗi dala miliyan guda ya shahara ne a wani katafarin ginin sa da aka fi sani da suna trump towa wanda aka gina akan kuɗi dala amurka miliyan 200 mai launin ruwan huda kuma mai hawa 58 Shirin sa na talabijin da yake daukan nauyi wanda ake kira The Apprentice na nuna yadda ake dabarun kasuwanci ne inda wanda duk ya kasa zai yi karo da kalamai kamar haka. Na kore ka, na kore ka, na kore ka. Shirin ya sama wa Trump kuɗi sama da dala miliyan biyu. Trump ya fara nuna ra'ayinsa na siyasa a fili cikin shekarun 1980 inda ya shiga jam'iyyar Reform daga nan ya koma jam'iyyar Democrat daga bisani kuma ya koma Independent. A shekarar 2012 ne ya bada sanarwar komawa jam'iyyar Republican wadda aka sanar a shekarar da ta gabata. Ina ba da sanarwa ta musamman ta fitowa ta a matsayin ɗan takarar shugabancin Amurka, kuma za mu sake farfaɗo da martabar Amurka. Na san jama'a da dama da suka rasa ayyukansu da kuma da dama da suka rasa muhallinsu, ina ganin zai samar da ayyukan yi. Za mu yi gagarumar nasara, gara ma ku rungumi kaddara za a sake farfaɗo da martabar Amurka. yawancin mutanen da za su zaɓe shi mutane ne da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin sauran jam'iyyu suka mai da su saniyar ware amma daga ƙarshe sun ga wanda ya ce yana yi da su amurkawa na ganin cewa wannan zaɓe ne da ba taɓa yin irinsa ba a siyasar amurka shahararren hamshakin ɗan kasuwa donald trump zai kara da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka kuma tsohuwar mata shugaban ƙasa hillary clinton jayya ce da babu wanda ya hango ta da farko to mun gode ibrahim jarmai wadda mm, na ji ka ce mahmud <laughs> sabo da kiran lalo mm. to jam'iyyar democrat ta tsayar da hillary clinton a matsayin 'yar takarar shugabancin amurka wacce aka haifa a wajen birnin Chicago wacce kuma mahaifanta masu matsakaicin hali ne. Ya ce ga wani ɗan gane kashirin jam'iyyar Republican ta ce ta shiga siyasa ne saboda mahaifiyarta wacce take jam'iyyar Democrat. Hillary ta fara siyasar ta ne daga jam'iyyar Republican a lokacin tana 'yar matashiya. Ta halarci kwalejin Wesley ne inda aka rika damawa da ita a fagen siyasar ɗalibai. A kuma shekarar 1969 ta gabatar da wani jawabi a farkon kaddamar da makarantun mata. Ta halarci makarantar Yale inda ta karanci fannin aikin lauya. a nan ne kuma ta kammala shirinta na komawa jam'iyyar democrat ta kuma haɗu da mijinta na yanzu bill clinton a ɗakin karatun makarantar a shekarar 1975 suka yi aure inda ta bi shi jasa ta akansa inda aka zaɓe shi a matsayin gwamna a shekarar 1978 tsohon kakakin bill clinton bob wina ya gaya wa muryar amurka cewa hillary ta fi mijinta da shugaba barack obama dabarar gane matsala da samar da hanyar warware matsalar sai dai suna da wani abu da ba ta da shi. Ta san cewa ba ta da kwarjini, amma tana da dabarar shugabanci, hakan kuma wani babban abu ne. A shekarar 1992 aka zaɓi Bill Clinton a matsayin shugaban ƙasa, inda Hillary a matsayinta na uwar gidansa ta yi ta ganin an samarwa kowa da kowa inshorar kiwon lafiya, amma abin ya citira. labarin fallasa da ya samu shugaba bill clinton na hulɗa da mata ta kai ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada lamarin da ya kai ga majalisar wakilai ta tsige shi a cewar ron foye watannin da aka kwashe ana magana akan wannan abin kunyar ya galabaitar da hilar sosai ta canja matuka saboda irin abubuwan da ta fuskanta da irin tsangwamata da aka rika yi sai dai hillary ta bari wannan lamari ya da kusa da ita ba domin a shekarar 2000 ta kukan kura ta lashe kujerar majalisar dattawan amurka a matsayin mai wakiltar new york sannan aka sake zabanta a shekarar 2006 sannan a shekarar 2008 obama ya naɗa ta a matsayin sakataren harkokin wajen amurka ta ziyarci kasashe 112 inda ta yi amfani da matsayin ta wajen fito da matsalolin mata domin a magance su ta hanyar amfani da dabarar ta diplomasiyya a lokacin da take jawabi a babban taron jam'iyyar democrat uwar gidan shugaban amurka michelle obama ta jinjina irin tarihin da hillary ta gina wa kanta da irin halayenta abin da na fi sha'awa game da hillary shine wuya ba ta sa ta ta miƙa wuya yanzu hillary ta tsinci kanta a wani yanayin siyasa da ba taba fuskanta ba kuma ga dukkan alamu tarihin jajircewarta ya nuna cewa sai ta ga abin da ya tura ya buzu naɗi a ranar 8 ga watan nuwamba talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar To haka yake takaitattun tarihe-tarihe kenan na mm. shi Donald Trump da Hillary Clinton. Sannan kuma kar a manta mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter shin me kuke tsammani daga wannan zaɓe ne na Amurka? Mm. Bari mu fara da Umar Y. Sanusi ɗan dume ya ce hakika mu al'ummar duniya mun kasa kunne sannan mun zura idanu domin gani yadda za ta kaya a zaben Amurka musamman tsakanin Donald Trump da Clinton Fatan mu dai Allah ya kiyaye su da yin zaben tumun dare. Amin. To sai kuma wannan na Abdullahi Dawulu Mariri ya ce mafi alkhairi muke roƙon Allah ya basu wanda hakan ya zama na gane gaskiya su bi addini ko menene to ban gane wannan me yake son ce ba. Eh, sai kuma Umar Alhaji Lawal Muduwa ya ce assalam yau da gobe mu dai babu abin da za mu ce a kan zaben kasar amurka sai dai mu ce allah ya zaba wa al'ummar kasar amurka shugaba na gari masu kuma kishin kasa da talakawa to barin karanta ibrahim m abubakar maiduguri ya mm. ce ni dai kam a yau a zaben kasar amurka ina son hula ta yi kace-kace da ɗankwali mm. a nuna wa ɗankwali shugabancin kasa kamar amurka ya fi ƙarfin ɗankwali mm. saboda a fahimta ta donald trump zai fi clinton iya gyara amurka da kuma iya harka da kasashen waje domin shi mutum ne wanda yake son kowa ya samu yanci kuma baya son yaƙe-yaƙe allah ya ba wa donald trump sa'a wato kowa da irin eh. nasa to sai mm. kuma ciro ma mai turare dumjiya nijar a mm-hmm. jamhuriyar Nijar kenan yace yau da gobe ni dai ina tsammanin za a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya ba irin mu ba na Afirka inda idan aka ce ana cece ce aka yi cece ce yake biyo baya tsakanin wanda ya ci da kuma wanda ya faɗi a zaɓe fatanmu Allah ya sa su yi lafiya su gama lafiya daga shi ciro maɗin kenan. Mm-hmm. Eh, to, ƙara guda eh, ko? mana. Eh. ga na shehu adamu rijau mm. ya ce tsammani da muke yi shine dan kwali zai kayar da hula ma'ana dai hillary clinton za ta yi nasara kamar yadda hasashen masu hasashe ya nuna kuma tabbas idan aka tsaya aka duba da kyau za a iya fahimtar cewa tabbas ta fi trump dacewa ta zama shugaban kasa na eh. farko dai ta fi shi kyakkyawar niyya ta fi mm-hmm. shi iya magana mm-hmm. ta fi shi tausayi kuma kwararriya ce kuma gogaggiya ce a fannin shugabanci saɓanin shi bai taɓa rike mukamin gwamnati ba <laughs> to sai kuma bari mu je mm. akwai sakonnin twitter fa bari mu dan shige su gaskiya yawa kar a ce mun manta da su kwana biyu to abubakar sadiq bilal ya ce yau da gobe a ba shi fa ke kai eh? karantowa ba eh gashi nan wai a ba ah, twitter ba oh, ne ba abubakar oh to ya eh, shiga oh to ga na twitter kenan shine na mai lange lange eh mai lange to ya ce s mai lange lange ya ce ai yau da gobe idan aka dubi tarihi da cancanta da kaunar jama'a to ai lallai hilari ta ke kan gaba to <laughs> to shi kuma um, ga wani s katamma nan eh, eh, s uh, at sa'idu katamma ya ce salam yau da gobe a matsayina na matasa kuma uh, mm, matashi kuma dan afirka ina yi wa hillary clinton fatan samun nasara saboda tana kaunar afirka eh, to sai kuma at Adamu Adamu Adam gashua ya ce at VOA zaben kasar Amurka da ke ci gaba da wakana yana daukar hankalin kasashen duniya wata sauyin guguwar siyasa ce a kasar. Mm. <laughs> to kin ji kowa bisa nashi to ina ga sai mu dan koma cikin shirin da muke ko haka ne to bari mu waiwayi ɗaya daga cikin amurkawa 'yan asalin najeriya To Amurkawa 'yan asalin ƙasar Najeriya da suka tufa albarkacin bakinsu ga abin da wasu ke cewa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Malam Hassan Dawal Jibiya. Asalin ɗin mutumin eh, Jibiya ne da eh, jihar Katsina um, eh, kuma yanzu ina zaune nan Amurka. To kana da ikon yin zaɓe a nan Amurka kamar misali da ake Africans Americans kai ma shi ne? Eh kwarai kuwa kwarai kuwa wani kana da katin ɗan ƙasa mm. kana da hurumin yin zaɓe wanda ina da shi saboda haka mm. yanzu hakan nan na fito daga wajen da na kaɗa ƙura'ata. Ah, ka taɓa yin zaɓe a Najeriya? na shayin zaɓe a Najeriya haka ma nan Amurka na shayin zaɓe a eh. Amurka. Eh, eh. To ya zaka kwatanta zaɓe a nan da Najeriya? To gaskiya kasan da yake wato demokuraɗiyyar Amurka ana sama da shekara ɗari biyu kenan ana yi. Mm. Saboda haka akwai da abin da aka shekara sama da ɗari biyu ana yi akwai wato wani level of kwarewa za a ce hmm. gida ko kuma yanzu za a ce muke dan rarrahawa duka bai hmm. shekara goma sha wani abu da aka dawo demokuraɗiyya hmm. amma di bambancin gaskiya wato a zahiri yake ba a ne ba tunda a gida ka san akwai magana tantancewa a magana shiga layi da sauransu dai dan ya yanzu amma di nan eh, yanzu duka kwata-kwata da zuwa na gurin nan yanzu haka ban yi minti goma ba Mm. a layi na yi komi na karbi ƙura'ata na shiga cikin wannan dan dan um, cubicle da ake mm, yin zaɓe wato dan akwatin da mm. ake yawa ɓoyewa ka dangwala ma wanda kake so sannan ka je ka sa cikin na'ura. Da takarda ka dangwala ko da na'ura? wato takarda ce ake baka wadda take da sunayen 'yan takara hmm. kowane a jikinta sai ka sa ainihin alkalami sai ka zaɓi wanda kake so to ka yi shedin wanda hmm. kake so hmm. sannan sai in ka gama sai ka je wajen wata na'ura sai ka zira wannan takardar wato wata ƙura'ar da ka yi shedin ɗin sai sai ta karɓa ta scanning shikenan ta rika takardar shikenan sai a ce maka to komai yayi daidai ka eh, tafi sai an jima ku 'yan Najeriya mazauna Amurka ko mu ce wanda ku kanku ake kiran ku da kun zama amurkawan me kake son ka ce ma 'yan najeriya game da wannan zabe zabe dai za a ce dai yanzu sofa dai ana yin shi lami lafiya kuma nan da cikin daren yau ma za a iya sanin sakamakon wanda ya yi nasara mm. e, ni ma 'yan najeriya ina abin da nake son cewa kuma shine ina ga idan aka kara jajircewa nan gaba kaɗan za mu iya yin zaɓe makamancin irin haka wato lami lafiya ba tare da wani rikici ba ko ina insha Allah to mun gode sosai malam Hassan sai wani lokaci kuma to madalla na gode malam su to su ma fa yan asalin kasar Ghana Maryam ba a bar su a baya ba a eh, wannan magana yawa mm. su ma suke yin san Amurkawa ne amma yan asalin Ghana haka Ni ne Ahmad Tijjani Dan Sale, magajin garin Hausawa na New York, cireman bari-barin Greater Accra, Ghana. Ni mazamin Bronx ne New York on Webster Avenue. Za mu ɗan samu cikas kaɗan amma mu za mu samu nasara an Allah yadda. Wannan zaɓen na so in je ina New York jiya duk ni zaɓe yau amma ubangijin Allah da yi ba saboda shi zan je nan Accra in yi bayan na gama yan taci ta kare za mu zo New York mu duka mu zo mu celebrate sunana Alhaji Lawan Alhaddad Makeri daga nan Ghana mazaunin American Bronx yake kafin in taso ni shi da na jefa Korea na na Travel kuma na zo nan na bada address na kuma aka aiko min kuma na jefa kamar wajen bakwai duki nan da shi yan waye suka gani kuma suka yi munna kan da mu zabe mu yake America Haji Lukman Abbas ina zaune daga birnin New York Bronx muna son zaman lafiya duniya baki daya cikin ikon Allah duniya za mu samu walwala mu samu zaman lafiya dalilin da sa kenan kuma muna tare da Yusuf Aliyu Harande daga jihar Pennsylvania. Harande me ake ciki? To Pennsylvania ga munan dai yanzu gari ya waye mun kuma zo wata mazaɓa da take nan karamar hukumar indiana wanda kusan yanzu zan ce maka mutane dai suna ta kai kawo har an fara kada ƙuri'a dai a yanzu haka to ah, ya ka ga yanayin fitowar mutanen to gaskiya da yake wannan kasan karamar hukuma ce kuma ba wata ba wani babban gari ba ne to amma dai duk da haka mutane gaskiya sun fito kwarai da gaske dan yanzu hakan ga akwai layi wanda yake ah, ga mutane nan bila adadin suna ƙoƙarin kaɗa ƙuri'arsu. To amma me kake ganin mutane suke tsammani daga wannan zaɓe? A kabara kamar dai abin da mutum ya gani ko in ce mutane suka gani a daren jiya a inda ita 'yar takarar Democrat ta hmm. fita ta yi zagayen ƙarshe a wani gari da yake nan jihar tamu hmm. a watan Philadelphia hmm. za a ga cewar uh, ta yi magana mai ma'ana hmm. wanda kuma ta samu goyon baya da kuma shugaban kasar amurka shi ma ya raka ta hmm. da mai ɗakin shi hmm. ita ma 'yar takarar da mijinta da 'yarta suka gabatar da a jawabinsu na ƙarshe mm. wanda kuma sun nuna cewar lallai suna da bukatan samun goyon bayan al'ummar wannan jiha mm. saboda wannan jiha tana da matukar mahimmanci a zaben ƙasar amurka mm. wanda duk wanda kusan ma ana ganin cewar idan mutum bai ci wannan jihar ba to zai samu na kasu a mm. wajen samun cin mm. zaɓe a wannan ƙasa. Ita wannan jiha mm. akwai wannan zaɓaɓɓun mutane wanda ake kira electoral college akwai mutum ashirin a wannan jiha. To cikin guda 538 nan haka yake. To daga ƙarshe Malam Yusuf in har da wani abu za mu sake wayoyar kayan Allah so ko da zuwa gobe ne bayan an gama zaɓe mu jimi. To babu laifi. da fulani da hausa duk ga kuna america ko <laughs> to muna tare da bakon mu yanzu kai tsaye ai eh. salamu alaikum farfesa Lamadi Usman Kabarai na gajiya. Lafiya lau gani ga Maryamu. Mm. Ajiya Maryamu barka da rana. Yawwa sannu sannu. Yawwa. To shi ma farfesa bakon Amerika din ne na ba Bafulatani ne ko na bare bare ne ko na Bahaushe. <laughs> ai na bahaushe da fulata ne a haɗe. Ah. To barka da waraka. Don mu eh, To yau wato, aifa. to farfesa ana zaɓe yau a Amurka da farko me zaka ce a game da wannan zaɓe da ake? Eh alhamdulillah bayan shekara ɗaya da kamar kusan rabi Allah ya kawo ƙarshen wannan kiki kaka da aka ringa tsakanin 'yan takara guda biyu wato Ms. Hillary Clinton da kuma Mr. Donald Trump na mm. eh, ita ta Democrat shi kuma na Republican. Mm. ɗaya nan na biyu wato zaɓe ne wanda ike gaskiya amurka ko ƙasa amurka ba ta taɓa ganin irinsa ba saboda yadda aka gudanar da wato takarar mm. misali shi mr trump kaga ba ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne mai zaman kansa da ƙarshe ya zo shiga wannan siyasa eh, da ya zo shiga neman yakin neman zaɓe abin nan a jam'iyyar republican to kuma allah ya bashi nasara ya kada har mutum goma sha shida mm. to amma gaskiya yadda ya gabatar da wato wato campaign nasa mm. wato gaskiya ya bar abubuwa da dama da za a ci gaba da tattaunawa a sannan shekaru masu zuwa ba ma kawai wannan zaben ba mm. gaskiya mutum ne mai kamar galati haka hmm. kuma yakan faɗi abubuwa wanda ba shi da birki hmm. wato eh, abinda kawai ya zo bakinsa ko ya zo kansa sai ya faɗa babu tunanin cewa zai ɓata wannan ko kuma bai faɗi daidai ba da sauransu hmm. har ma ya ringa tunkawan cewa shi mutum ne kawai mai faɗan gaskiya to shi a ganin sa gaskiya yake faɗa to kuma a gaskiya ya ɓata wa mutane da yawa misalin ya ɓata wa hispaniyoyi wanda ya ringa kururuwan cewa ah, su an kawo abin nan mutane ne wanda suke ba su da kirki kuma wato mutane ne masu fyaɗe da dai saurin irin mm. waɗannan mugan kalamai mm. mm. da ya ringa faɗa kuma haka mu baƙaƙe mu ko malalata ne ba mu da kirki haka kuma mata bai ɗauke su da mutunci da daraja da ya kamata bayan da yake kiransu aladai da dai sauransu. To amma ita ma um, Hillary Clinton magana emails din nan nata da ya ma mm, amurka sun ce ba ta yi eh, gaskiya ba ba ta da basu da ita ba ta matsalar suka ce me zaka ce game daga haka a gaskiya na na kalla abin ne gaba ɗaya daga lokacin da aka fara mm. eh, neman yakin zaɓe har lokacin da suka zama 'yan takara na jama'iyyar biyu in kin duba kamar yadda na ce ko kun duba kamar yadda na ce shi donald trump ya kada mutum goma sha shida su su goma sha bakwai ya kada su ya zama na ɗan takara amma tun daga lokacin da yake eh, da aka fara wato yakin neman zaɓe hmm. gaskiya kalmominsa ba su da daɗi hmm. kasar yadda kamar yadda nake na yi bayani baya hmm. amma in kun duba su 'yan democrat su hudu ne ba a sami irin waɗannan kausasan bayanai marasa daɗi ba daga waɗannan 'yan takara ah, guda uku da suka bar abin nan misali ko biyu mm. eh, eh, gwamna eh, na male da kuma sanata sanders mm. kun duba su ba su hayaniya gaskiya da cin zarafin juna da kuma faɗan baƙaƙen maganganun irin wannan ba har allah ya kawo ƙarshen yano cewa hillary ta zo ta zama takarar abunan demokradiyya so idan kuka haɗa jama'iyoyin biyu akwai bambanci da yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe kafin a eh, zama ɗan takarar jam'iyya. Eh farfesa da yake muna magana akan ilimi ne muke son mu alakanta maganar ilimi din da ita wannan maganar siyasa. Ah, shin akwai wani abin da misali irin siyasoshin mu na kasashen Afirka za su koya daga abubuwan da aka fafata na game da wannan siyasar yakin neman zaɓe da makamantansu musamman akan wani abu da ake kira wanda masu zaɓe din nan na musamman wanda suke fitowa daga guda ɗari biyar da eh, talatin da takwas. da Amurka yake zaben su a kewaye. Yawwa. Mm. Yawwa za ka kara mana bayani. Yawwa gaskiya wannan yana da ɗaya daga cikin ilimin da ya kamata ƙasar mu ta koya tunda misali ƙasar Najeriya ta ce tana bin ko ta tana kwaikwayon wato siyasar ƙasar Amurka na presidential ah, abin nan system. Mm. So amma wannan wato kamar da zan kira su wakilai na musamman mm. you know, waɗannan su electoral uh, abin nan college, college voters wato gaskiya ba mu da su hmm. mu abin da muke yi shine wato kowa yana da ƙuri'a ɗaiɗai in ya riga ya kaɗa shi kenan hmm. to a nan amurka su waɗannan wakilai na musamman zaɓarsu ake daga cikin 'yan uh, ƙasa gaba ɗaya hmm. ba kowane yanzu da ni da kai don munje je mun jefa ƙuri'a ƙuri'an mu ta jefu amma ba ma cikin waɗannan zaɓaɓɓun wanda hmm. in suka wanda in su suka je suka jefa ƙuri'arsu to ƙuri'arsu su ne wacce take zaben shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa ɗaya kenan hmm. kuma in ka duba a kowace jiha ko jihohi hamsin ɗin nan hmm. wato daidai suke da adadin wato ɗan majalisa na ƙasa da kuma sanata in ka duba muna da 'yan majalisun ƙasa a nan guda 435 da kuma sanatoci 100 so idan ka tara ɗari hudu talatin da zai baka nawa ɗari biyar da talatin biyar kenan ko mm. to kaga saura uku daga cikin waɗannan zababbu mm. to akwai a abin nan washington dc mm. wanda yake ita ba jiha ba ce a district ake kiranta ita kuma an ba ta waɗannan 'yan mazaɓai guda uku daga ciki gundumar saboda haka kaga uku ga kaga to to waɗannan su ne wanda suke zaben shugaban ƙasa da mataimakinsa amma farfesa uh, me yasa suke amfani da wannan tsarin ba za su amfani da zaben da eh, ni da kai za ce to wancan kuma ya zama eh, bula kenan eh. wato wannan wani abu ne wato wata wato doka ce ta ƙasa da aka kafa ta tun alif ɗari takwas da tamanin zance idan ban manta ba mm. ah, daga cikin wato ah, constitution na ƙasar amurka wanda shine ya ba da wannan dama cewa waɗannan mutane su ake zaɓa wato a cikin wato wakil ƙasa gaba ɗaya akwai waɗanda ake gani kamar dattijai ne ko kuma su ne wato mariƙa ƙasar ko mariƙa mm. jam'iyyar to aka fifita su aka ba su wannan dama mm. wannan wani abu ne wanda yake idan kasar tana so ta canza za ta canza amma a halin yanzu a su waɗannan wato mutane 538 mm. su ne waɗanda wato a takaice ƙuri'ar su take da ta fi taka da tawa mahimmanci mm. tawa da taka mun jefa eh za mu ce mun je mun yi zaɓe amma abin da isa ta tamun bata zama wato kamar yasasshiya ba ita ce a cikin jihohin nan hamsin dukkaninsu akwai yarjejeniya da aka yi cewa duk jihar da ko kuma duk wani ɗan takara da ya fi samun ƙuri'a ta wannan jihar to yana da ƙuri'un waɗannan wato mukile na musamman amma banda jihohi guda biyu na nayin da na nebraska a mm. cikin jihohi hamsin jihohi biyu ne kadai ba a zancen wannan winner take all din su aina amfani da su kamar shigen prison ko kamar local government irin namu na kasar ta nigeria mm. misali zan baka misali da dauki ta Nebraska mm. akwai local government equivalent local government ko kuma precinct ta Omaha akwai waɗannan wakilai na musamman ke wannan jiha mm. duk wanda ci wannan wato ya sami kuri'un wannan local government ko kuma wannan precinct ta omaha mm. to ya sami wasu daga cikin waɗannan ne da suna kuri'a uh, na wakilan na musamman. Eh, amma ɗan takara guda nawa yake nema kuri'a ya ci zaɓen Misali a ce sun zaɓe shi a ce ya ci in ya same su. Daga cikin ɗari biyar da talatin takwas nan duk wanda ya kai gaci da ɗari biyu da saba'in. Mm. tana kai ɗari biyu da saba'in to ka zama shugaban ƙasa ko da wancan ya fi wato da yawan adadin ƙuri'u na gari na ƙasa gaba ɗaya mm. wannan daban mm. wato wannan ya taɓa faruwa so hudu a cikin tarihin ƙasar nan mm. wato wanda yake mafi kusan da zan iya tunawa abin nan research da na yi shine wanda aka yi zaben shekara dubu biyu wanda George Bush jr ya zama shugaban ƙasa da ya kai gaci da wannan ƙuri'u na wakilai na zaɓaɓɓu na musamman. Amma Al Gore, Vice President Al Gore shi kuma ya fi shi adadin ƙuri'u na jama'a gaba ɗaya wanda ake cewa popular vote. To kaga a nan popular vote baya ba wa mutum mulkin shugaban ƙasa ko kuma mataimakin shugaban ƙasa. to ka ga wani fanni kenan mm. har ila yau su waɗannan wakilai na musamman guda 538 ɗin mm. wanda su ne suke zaben shugaban ƙasa ko da mataimakinsa kowannensu yana da ƙuri'u guda biyu eh, akwai zai je ya kaɗa ta shugaban ƙasa daban mm. kuma zai kada ta mataimakin shugaban kasa. To ai farfesa ina ga dole mu daga aya <laughs> eh, kusa a nan saboda lokaci saboda lokaci ya harare mu amma dai in Allah so tunda muna tare kuma zabi mm. na ci gaba da tafiya in Allah so mu gama da kai ba. Mm. <laughs> Eh, mun gode sosai. To madalla to madalla to kin ga to madalla to kin ga Maryam fa yanda abubuwa suke tafiya. Wallahi kam eh. to yanzu masu sauraro kuna iya tuntubar mu a koyaushe a shafinmu na Facebook facebook da twitter kuma ka amince a kasance tare da mu gobe din insha Allah to duka duka a madadin ita Maryam Bashir Bugaji sai kuma shi Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da injiniyan mu na Sulaiman Tarawali da ma wani bakon mu Fasil ni Usman Kabar daga Washington DC ke cewa Allah ya sa mu gama lafiya Allah kai mu gobe a cikin wani sabon shirin Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba